eh to za mu ce ƙasa da awoyi goma sha biyu bayan faruwar tashin bom a kasuwar ko kuma a tashar mota da ke a garin gombe sannan sai ga a makwabciyar jihar gombe wato bauchi a wani bom din ya tashi a tsakiyar kasuwar central market a tsakiyar garin bauchi kuma ka san yanzu yanayin shirye-shiryen kirsimeti din nan jama'a an cika makil a kasuwa ana ta hada-hada gab da almuru sai wannan bombin ya tashi. Da ke ciki babu wani bayani sai dai shi kakakin hukumar 'yan sanda DFC Haruna Muhammad ya shaida min cewa sun tura jami'an tsaro wajen domin a killace gun a yayin da kuma su jami'an 'yan kwana-kwana sun zo domin su kashe wutan da ya tashi a cikin kasuwa. Akwai wanda aka kama sakamakon wannan tashin bom ɗin? Eto eh abu ne wanda yake har yanzu hukumar yan sanda suna bincike tukuni don saboda na tambaye shi ko akwai wanda yake suke ma hasashe ko tsammani a kan su ne suka yi ko kuma sun kai kama wasu ya a a tukuna ai yanzu abin ya faru kuma saboda haka bincike ne kawai zai tabbatar da abin da ake tsammani a kai. To ya maganan an samu kamar rasu hakan nan ko ba mutuwa? Eto, eh to 'yan sanda ko kuma hukuma ba su fito fili ba sai dai wani wanda yake mahaifin wani yaro da ya rasu sunan yaron jamilu ya bugo min waya ya ga min ya ce ya zo asibiti an gaya masa ɗansa ya rasu kuma dan kasuwa ne. To yanzu ya yanayin kasuwan yake? Eh, yanayin kasuwa ɗan sanda ne yanzu dai suke ce wajen babu hali ka zo ka wuce abin da ya taso daga nan wajen a angon kurmi ya nausa ya yi kamar zuwa roundabout ya yi ta wajen ofishin 'yan sanda duka dai yanzu 'yan sanda da sauran jama'an tsaro suke a kewaye da wurin. To kuma kawai yanzu duk da ka ce yanzu abin ya faru ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Eh to kasan yawancin irin wannan aika aikin akan alakanta su da kungiyar nan na wato boko haram to amma babu dai wani bayani akan suwa ke da alhakin yin wannan ko kuma ta da bom din. Ta wani karin bayani a dangane da abin da ya faru a Gombe. Akwai yanzu hukumar 'yan sanda sun tabbatar mana cewa mutane goma sha tara ne suka rasa rayukansu. Amma wannan na baucin ba a iya tantance ko mutane nawa ba suka mutu ko kuma suka samu rauni a halin yanzu. eh kamar yadda ya gaya maka tsohon wani mutum guda ne wanda mahaifinsa ne ga mai ce shi ɗansa ya mutu amma babu wani tartibin bayani daga jami'an tsaro ko ita gwamnatin jiya akan ga yawan mutane da suka mutu kuma kai ka san wannan al'amari yanzu ne ake ta faman tattara mutanen da yake suka jikkata da kuma ma wayanda yake ake tsammani sun mutu ne.